This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 a jamhuriyar Nijar ma za a iya kama mata gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko dalol ko kuma niyya. A intanet za a iya jin mu ta voa hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke muku fatan kuna lafiya. Salihu Garba na tafa da shirin da rashin tayi amma sai mun fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. ƙungiyar mayakan al shabab ta ɗauki alhakin tambaunan da aka yi wa wata motar safa a arewa maso gabashin kasar kenya jiya asabar inda aka ware mutane 28 da ba musulmi ba daga cikin fasinjojin motar 60 aka kashe su ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayi ta ce harin martani ne kan sumamen da jami'an tsaron ƙasar kenya suka kai a kwanan nan a wani masallaci a mombasa motar tana kan hanyarta ne zuwa nairobi dan bindigar ya yi garkuwa da motar kimanin tazara kilomita 50 da garin mandera dab da kan iyakar kenya da samaliya fada white house ya allah wadai da abin da ta kira hari mai ta da hankali da kakkausan lafazi fada shugaban ƙasar ta ce a shirye amurka take ta haɗa hannu da ƙasar kenya wajen kawo ƙarshen irin wannan ta'asar dakarun ƙasar kenya sun shiga makwabciya somalia ƙarƙashin shirin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen afirka a yunkurin shawo kan da ƙayar baya da ƙungiyar al-shabab ke yi ƙungiyar da ke da alaƙa da al tana kokarin mai da kasar somalia ƙarƙashin shari'ar islama ta masu tsatsauran ra'ayi ta kwace ikon galibin kudancin kasar a lokutan baya amma gwamnati tare da haɗin gwiwa karin ƙungiyar haɗin kan afirka ta kwace yankin a hannun al-shabab ƙungiyar da ake alakantawa da alƙaidan har yanzu tana da haɗarin gaske ta kuma kai manyan hare-hare biyu bana a fada shugaban ƙasar somalia da ke magadishu ƙasar mali ta ba da tabbacin sake samun wani ɗauke da cutar ebola yayin da kuma ake yi wa waɗansu majinyata biyu gwaje-gwaje domin tantance ko suna ɗauke da ƙwayar cutar ko kuwa babu jiya asabar gwamnati ta ce an keɓe mutumin da ke ɗauke da cutar kuma ana yi masa jinyar da ta kamata ƙasar ta mali tana sa ido kan sama da mutane ɗari uku da suka yi cuɗanya da masu fama da cutar ebola a yunkurin ƙasar na shawo kan yaɗuwar cutar. an tabbatar da mutane bakwai ɗauke da cutar a ƙasar ta yammacin afirka kuma dukan mutanen banda ɗaya na baya-bayan nan sun mutu hukumar lafiya ta duniya ta ce adadin waɗanda suka mutu da cutar ebola ya ƙaru zuwa 5,459 daga cikin sama da mutane 15,000 da suka kamu da cutar adadin ya shafi ƙasashe takwas da cutar ta ɓulla galibi a ƙasashen yammacin afirka uku gini liberia da kuma saliyo jiya asabar kimanin ma'aikatan agajin talatin daga ma'aikatar kiwon lafiya ta birtaniya suka tafi saliyo domin taimakawa wajen yaƙi da cutar ta ebola tawagar ta kunshi likitoci da ma'aikatan jinya waɗanda suka samu horo na tsawon mako guda kafin aka tura su wata cibiyar jinyar cutar ebola ta ƙasar birtaniya a cibiyoyi daban-daban da ke saliyo babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya banki mun ya bayyana ranar Juma'a cewa an samu ci gaba a yaƙi da cutar, sai dai ya gargaɗi da cewa har yanzu akwai sauran rana a kaba. Mr. Ban ya ce akwai alama cutar ta rage yaduwa a waɗansu sassa inda jami'ai da kuma ma'aikatan lafiya suka aiwatar da abin da ya bayyana a matsayin kwararan tsari. Sai dai ya ce lamarin yana ƙara muni a waɗansu yankuna. Mr. Ban ya ce sake samun yaduwar cutar da aka yi a Mali wani babban abin damuwa ne. sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya ce har yanzu akwai sauran rata mai girma a tattaunawa tsakanin iran da manyan kasashen duniya masu ikon faɗa a ji yayin da ranar da aka ayyana ta cimma matsaya kan ayyukan nukiliya na ƙasar iran ke karatowa kerry ya bayyana haka ne jiya asabar a vienna kafin tattaunawa da ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar jamus frank walter stemmeier wanda ya ce an kai lokacin fayyace gaskiya a wannan tattaunawar. wata majiya kusa da wakilan iran ta shaida wa kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa cewa har yanzu akwai bambanci gaske tsakaninsu majiyar ta ce hanyar cimma matsaya kawai ita ce amincewa da matakan da za a fara ɗauka kafin daga baya a yi bayani dalla-dalla jami'ai sun zauna jiya asabar a vienna domin tattaunawa kadaice bisa la'akari da cikar wa'adin gobe litinin To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya ce shi da shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan sun tattauna kan batun shirin miƙa mulki a Siriya da ba shi da alaƙa da gwamnatin Bashar al-Assad. Biden ya shaida wa manema labarai cewa shi da Mr. Erdogan sun tattauna a kan batun a zaman da suka yi na tsawon sa'o'i hudu jiya ya ce sun kuma tattauna a kan mayakan daular islama da suka sami mafaka a siriya da kuma iraki a lokutan baya mr erdogan ya jaddada cewa idan amurka tana buƙatar taimakon turkiya tilas ne ta rage mai da hankali kan murƙushe mayakan daular islama ta mai da hankali kan hambar gwamnatin assad ji asabar da ya ce turkiya za ta ci gaba da aiki kafada da kafada da amurka ya kuma bayyana ziyarar da Biden ya kai a matsayin mai matukar ma'ana. Biden ya ce Amurka za ta ci gaba da taimakawa Turkiyya wajen kulawa da kimanin 'yan gudun hijira miliyan 1.600 da suka kurara Turkiya daga Siriya. A halin da ake ciki kuma, fadar White House ta sanar cewa Amurka za ta ba da ƙarin dala miliyan 135 domin taimakawa Turkiyya da sauran ƙasashe kula da 'yan gudun hijira da ke ƙaura daga Siriya. mafi yawan kuɗin kuma zai tafi ne kan shirin samar da abinci na duniya da za a gudanar a wajen samar da abinci ga iyalan 'yan gudun hijira za a kuma kashe kusan dala miliyan goma sha ɗaya na kuɗin kan shirin samar da abinci a turkiya ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar rasha sergei lavrov ya zargi ƙasashen yammaci da neman canjin mulki a rasha da takunkuman da ta kakaba wa ƙasar sabilin rikicin ƙasar ukraine ya bayyana haka ne kwanaki biyu bayan da shugaban ƙasar vladimir putin ya ce tilas ne ƙasarsa ta hana aukuwar juyin juya halin launin fata inda yake ambaton irin zanga-zanga da ta yi sanadiyar hambara tsofaffin gwamnatocin jamhuriyar soviet rikicin ukraine ya yi matukar sa dangantaka tsakanin moscow da washington ta tsami tare kuma da sa kasashen yammaci ƙaƙabawa rashi takunkuman tattalin arziki masu tsauri sabili da rawar da ta taka a rikicin an kakaba wa rasha takunkumi sabili da tura makamai da kuma sojoji su yaƙi da 'yan aware masu ra'ayin rasha a gabashin ukraine zargin da rasha take ta musantawa wata fitattar jarida a amurka ta ce shugaban amurka barack obama ya sa hannu a wani umarnin da gwamnati ba ta bayyanawa a bainar jama'a na ƙara wa'adin aikin da karun ƙasar a afghanistan da shekara ɗaya jaridar new york times ta buga wani rahoto a shafinta na yanar gizo cewa umarnin ya ba da tabbacin cewa dakarun na amurka za su taka rawar gani a bakin daga a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita na tsawon akalla shekara guda mr obama ya jaddada a farkon shekarar nan cewa sojojin amurka ba za su shiga bakin daga a afghanistan ba a shekara ta 2015 ya ce sauran dakarun amurka 9,800 da za su rage a afghanistan za su yi aiki ne a matsayin masu horar da dakarun afghanistan da kuma farauta 'yan ƙungiyar al-qaida rahoton na jaridar ya ce shugaban kasar ya tsaida wannan shawarar ne da nufin faɗaɗa aikin sojojin amurka a afghanistan a wani zama da shugaban kasar ya yi a fada white house kwanan nan da manyan mashawarta harkokin tsaron kasar jarida ta kara da cewa umarnin na shugaba obama ya ba da izinin amurka ta kai hari ta sama a yanayin da zai mara bayan aikin sojojin afghanistan umarnin ya kuma ba da dama ga dakarun amurka su tafi bakin daga da dakarun afghanistan loto-loto a yaƙi da ƙungiyar taliban labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma bari mu koma gefe guda ga Salihu Garba da shirin da rashin ta yi. Ba za ƙarfi ne min kuɗin ka, kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya. Da rashin ta yi akan bar araha. Jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin da fatan an wayi gari lafiya. Salu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To makon jiya, mun so mafira da Alhaji Muhammadu Adamu Dangi, shugaban kwamitin kafa ƙananan bankuna na jihar Gombe. Sai lokaci ya mana halinsa. Ga yadda firar mu ta ci gaba. Kaman yanzu mutum yana so ya shiga cikin wannan hada-hada da wannan banki me da me ya kamata ya tanada. Eh da ba ai kaman sauran bankuna ne. Kawai shi dai ah, da yake karami ne wajen kamar ba da kuɗi rance nan sun dan sassauta ka'idojin amma duk wani ƙa'idan shiga gudun kamar yadda kaman za ka je wani any commercial bank ka buɗe account haka za ka je ka buɗe account ɗinka dole ka je ka cika takardun su ka ba da hotonka da sauransu a tabbatar eh kana da address kana da inda kake kwana duk lokacin da aka tashi an san inda kake so kowa zai iya zuwa ya je ya bude account a wannan musamman su mutanen da ake tsammani wannan abun zai taimaka wato masu ƙananan masana'antu da mata samari wanda suka yi training a vocational training centers da sauransu akwai kaman ka'idan kuɗi da mutum zai yi zuwa ya buɗe asusun ajiya a wannan bankuna? eh wannan wannan wannan duka procedures ne na banki wanda su manajojin banki duk wanda ya je za su gaya masa amma ni ba iya cewa ga ka'idan nawa za a buɗe ba tun da ba na aiki a bankunan amma dai su bankuna dama kamar duk yadda kika sani kowane banki dole in ka je sai ka ba da dan deposit a bude maka account amma ba wai kamar wannan da yake na talakawa ne na marasa karfi sosai na tabbatar kuɗin ba zai yawa ba za a ce sai ka kawo dubu hamsin ko ɗari ba a'a ko dubu ɗaya ma na tabbatar kila za su buɗe wa mutum account. menene bambanci bankuna da yanzu suke nan a gombe da wannan bankin da ake niyyar kafawa. ai bambanci kam kamar yadda na gaya miki kawai wajen ba da bashi ne amma duka wajen sauran ah, gudanar da ayyukansu operations duk ka'idojin ɗaya ne su ma yadda manyan bankuna suke suna da za su iya akwai atm suna amfani da computers komen su is online real time wato a lokacin da kake son abu za ka same shi a ko ina kuma in ka ajiye kudin ka a dogon ruwa microfinance bank in ka je lagos za ka yi daukan kudin ka so babu wani bambanci ina gaskiyan akan cewa kaman kananan kungiyoyi na al'umma kaman irin kungiyoyi da mata suke yi na multipurpose da su iya cin gajiyan wannan shirye-shirye na wannan bankin tabbas ai su ne ainihin mutanen da ma ake so domin an fi so kamar ƙungiyoyi. domin ita kungiya ko ma menene abin da hake yi in mutum uku suka haɗu za su yi ko hudu ya fi kai ɗaya ka zanna kai domin idan kuna da ɗan yawa mutum goma ashirin kuka kai kungiyar ku ko tsakanin ku za ku tsaya ku tabbatar da gaskiya domin duk komai duk abin da ake yi in babu gaskiya a ciki fa duk kyansa ɓaci zai to kungiya ita yawanci da yake akwai mutane da yawa wani bare bari a yi wani rashin gaskiya a ciki ba saboda haka suna cikin sahun gaba a waɗanda ake tsammani za su zo su yi cimoriyar wannan abu abu sau da dama fargaban al'ummomi shine kamar batun durkushewan irin waɗannan bankunan eh, in kika duba maganin durkushewan banki wannan central bank ta riga ta gama aiki a kai tunda yanzu dokokin da aka saka mu bankuna duka daga ƙananan bankuna har manya suna da ƙarfi central bank suna nan kullum suna sun sa ido sa'an nan banda haka mu ma a nan jihar gombe akwai ajansi da za a buɗe insha Allah wanda zai karbi aikin kwamiti da muke yi shi ma zai tabbatar da lallai daraktocin bankunan nan da manajojinsu suna abun da ya cancanta domin abun da ke kusa da banki shine kudi su salwanta ku je ku ba da bashi ma wanda bai cancanta ba ya kasa biya shi yake kusar da banki to wannan ajansi ah, din da ake tsammani za a yi shi ma zai bi zai duba ainihin activities din bankunan nan amma ba wai zai je ya bincike su ko ne ba amma dai za su sa ido su taimaka central bank of nigeria a wajen sa musu ido don a tabbatar sun zamo masu amfani ba yanzu kawai ba amma har gaba nan shekaru ba iyaka su zama sustainable kenan wani abu yana bukatan kaman wayar da kan al'umma akwai wani yunkuri da kuke ku wayar da kan al'umma saboda musamman mata su ci gajiyan wannan shirin eh tabbas kaman eh, lokacin da muka fara aiki a wannan kwamiti din sai da muka bi duk local governments inda muka yi sensitizing din major stakeholders to ainihin eh, masu ruwa da tsaki a kowane local government an musu jawabin za a yi wannan bankunan amfanin su ga waɗanda za su ci gajiyarsa sa'annan an yi kuma musu bayani akan wannan taimako da central bank of nigeria ta ce za ta yi ta hanyar wannan bankunan da kuma garanti da gwamnati za ta bayar na 2 biliyan so tun daga farko mun bi jama'a muna ta wayar musu da kai kowane local government mun je kuma mun yi ta maganganu a rediyo da dai duk inda muka sami guri ah, in fact har central bank sun zo nan mun tara major stakeholders na gwamnati tunda da ah, dole gwamnati ita ke driving wasu abubuwan duka an kira manya-manyan ma'aikatan gwamnati da sauransu an yi musu jawabai wanda su kuma tabbatar su ma suna nan suna ta kaito amma banda wannan akwai shiri na musamman na wayar da kan jama'a da kwamiti din nan zai fitar kwanan nan wanda za a bi lungu-lungu ward-ward domin a wayar da kan jama'a akan musamman wannan abu guda biyu ka je ka yi ajiya a banki in kuma kana da wani abun da kake yi na sana'a gafa taimako in kana neman taimako za ka je banki ka rubuta banki su duba in ka cancanta irin wannan abubuwa dama akwai wannan matakai da aka ɗauka don a tabbatar bankunan nan ba su faɗi ba to daga ƙarshe menene kuke so ku gani kun cimma bayan waɗannan bankunan an buɗe su kuma sun fara aiki a jihar gombe eh ai dama a bukatar mu shine zamana kamar yadda shi mai girma goma turmi yake faɗi shi bai wani bukata illa ya ga jama'a sun sami walwala sun sami yadda za su yi domin in kana da sana'a za ka sami kwanciyar hankali iyalinka za su sami kwanciyar hankali a takaice duk wannan program din an yi ta ne domin a taimakawa jama'a a samu mutane aiki a inganta masana'antu domin aka inganta su tattalin arziki ƙasa zai bunƙasa za a sami aiki za a bar zaman banza da sauransu ya za mu iya danganta kamar yanzu kalubalen da shiyar arewa maso gabas take fuskanta da wannan kafa bankin zai iya rage waɗansu matsaloli eh ai kware da gaske ai kaman ah, yadda ah, masana suke faɗi duk wannan abubuwa da suke faruwa a arewa maso gabas ba wani abu ne ba maganan harkan rushewan tattalin arzikin ƙasa ne muddin mutane in suka sami karatu na kwarai suka sami ayyuka da suke yi na kwarai wanda za su iya rike iyalansu da sauransu ai kin ga wasu abubuwan za su ragu irin wannan matsalolin eh. hakikanci akan cewa kafa wannan bankin zai haifar da ɗan ido? a tabbas a in ba haka ba ai da ma ba mu fara wannan abun ba domin eh, abu ne wanda mun tabbatar a ƙarshe dole insha Allah mutanen ƙasarmu mu za su ji daɗin shi tabbas domin yanzu ko ma'aikata da za a ɗauka a gurin ko mutum biyar biyar aka ɗauka mutum nawa ne mutum hamsin yanzu akwai wasu da yawa sun yi aikin banki domin canje-canje da aka samu a banki an rarrage branches an sassallame su aiki ba sata suka yi ba wani laifi suka yi ba suna neman aikin nan to mutum hamsin da biyar kawai in ka kawo su ai kaga an taimaka ta ci kofalika diyan arewa kusan ba ce aikin kawai ne. Ta ci mubarika yan arewa kusan ba ce aikin kawai. Ta mu ta mashorin manyan mutane hatta nishata maruki ne gargadin kudiyan arewa ku tashi ku falka yan arewa ku san bacci wasan kawai ne mu mu barka yan arewa mu san bacci aikin kawai jama'a karshen firar kenan da fatan sauran jihohin arewa da kungiyoyi da masu hannu da shuni da waɗanda kuma suke da hali za su tashi su kafa irin waɗannan bankunan domin taimakawa haɓakar tattalin arzikin al'umma musamman al'ummar arewa a madadin bakon namu alhaji muhammadu adamu dangi da wakiliyar muryar amurka a sa'adatu fawu da jule garasha wadda ta shirya mana sauti ni salo garba ke cewa allah ya sake sada mu da alherinsa sai kun ji mu da wani sabon shirin dai harin da wasu 'yan kunar bakin wake suka kai a garuruwan gombe da kuma kano ne ma ake ci gaba da samun 'yan kunar bakin wake mata lamarin da ke neman koma sabon salo da masu tada kir baya ke amfani da shi wanda kan jawo asar rayuka da kuma dukiya wanda aka akasari waɗanda ba su je ba su gani ba su abin ya fi shafa. They are so terrible and dangerous at the same time. But with power, with power, we know we will succumb them. We will surely defeat them. Yanzu haka 'yan Najeriya musamman ma mata na fa nuna takaicinsu ne kan yadda ake amfani da 'yan uwansu mata wajen kai hare-haren ƙunar bakin wake. Matan na fa takaicin wannan sabon salo da aka fito da shi wanda a ce wasu bai kamata a ce mata na shiga wani mummunar ɗabi'ar ba wasu masu tausayi da jin ƙai. Malama Binta Garba da Jummai Musa na maganin akwai abin duba a game da wannan sabon salo. Ba wahalan da mace ba ta ji ba. Din ma yanzu gaba ɗaya mata ne ake amfani da su. Mu mata mu muke ɗaukan ciki tun wata ɗaya ta tara to a wata tara nan fi sabila akwai wahalan da mace bata ji ba ne ba wahalan da mace bata ji ba kuma a hakan ka ce wai ka ɗauki bom ka je kana halaka ƴaƴan mutane ba daɗi a baka kuɗi ka je ka yi shahada kuɗin bai amfani ka bai amfani ka ba an baka kuɗi ka zo ka rasu kuma ka je ka halakar da kanka me ka samu babu ya dawo ka halakar da kanka banza kenan kai ba duniyan ba kai ba lahiran ba ka wahalar da kanka banza ka koma lahira baka tare da komai ba abin takaici ne da bakin ciki yadda ake amfani da mata ake daura musu bumabumai ko da yake yanayi ne wanda yanzu ake ina gani ina kamar wanda ake sata su ne ake amfani da su ta wannan harka ma'ana maybe a basu wani wasu kuɗi gashi na kuɗi su su mata ya kamata su kasance masu tausayi tunda su ne su suka san wahalan yara wajen ɗaukan ciki da renon su. ya kamata a ce wannan abu mu mata mu kasance masu tausayi ne bai kamata ana amfani da mu ta wannan fannin ba masana dai na ganin cewa ana yin amfani da matan ne domin ganin ba a cika tsarora matakan bincike a kansu ba saboda girmama su da ake da dogaro da cewar ba sa son ta zoma yayin da wasu masanan ma ke danganta lamarin da zalunci da kuma rashin shugabanci na gari dr bawa abdullahi wase masana haka tsaro ne a kasar a gaskiya a ta bangaren mu a nan sabo ne amma a kasashe da aka daɗe ana samun tashin tashina a fitar mata su yi kunar bakin wake kamar yadda muka gani a pakistan kamar yadda muka gani a afghanistan kamar yadda muka gani a har kasan turawa su colombia haka sri lanka a wadancan zamanin an daɗe ana wannan kuma ba wani abu ne ke kawo haka ba kunci ne in ta kai kunci tun su mata suna da tausayawa to shi kenan sai a yi amfani da su a nuna musu faga irin wahalan da aka sa al'ummanku na danniya na kisa na wawura na kunci mai karfi to su kuma sai su yarda da wannan maganar sai to ai ma da a ce su zauna da rai ai gara su je su yi abin da waɗanda suke wannan abin kafin ya same su sun sun halaka ko da waɗansu za su samu tsira to wannan shine abin da yake faruwa a yanzu a Najeriya. To sai dai kuma ga wasu masanan irin su komando Abubakar Sadiq wani tsohon soja mai murabus na maganin dole a haɗa hannu wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro na 'yan bindiga masu tada baya da wasu lokutan kan dauki alhakin tashin bama bamai. wannan shi yadda matsayin tsaro ya tabarbare a hanyar da kake magana za a iya magani amma ba da sauri yadda jama'a suke tsammani ba kuma shi wannan yakin sunkuru ne yakin sunkuru kuma wani yaki ne wanne sabon abu ne a nan kasan ba muna ji shi can wajen kasan china yan gurguzu da mai yanzu su shigo nan makamai kam su wanda su zuwa suna barna suna da makamai kuma in an duba sosai an san inda makamai nan suka fito sun fito daga can wajen irin caji nan da su libya din kuma makamai ne masu karfi wanda ana sa su a mota abin muke faɗa mobile firepower suna buya a cikin sunkuru su fito yaki makaman su ba su karfin na najeriya ba abin da suka fi mu karfi suna yi shine wannan da muke ce mashi a yaki element of surprise suna ɗaukar mu ba surprise ne su fito ba inda aka zata ba tun da yake su ba kayan soja suke sa ba na ɓacewa cikin mutane su shigo su yi wannan barna in ka ga su wayannan mutanen ba aljanu ba ne masu za su yi barnan nan kafin su baro da kai da suke su shigo su je inda za su yi barna suna shigowa ta cikin mutane mutane kuma ya kamata su san a garin su a su wane ne ba ko wane ba ba ko ba suna ganin irin wannan abun ya kamata su je su samu masu tsaro su gaya musu an da yi tufakin cewar ba ma fara amfani da mata wajen kai harin konar bakin wake ba a najeriya sai da aka yi watanni biyu da sace yan matan sakandaren chibok lamarin da wasu ke zargin cewa mai yiwuwa ana amfani da waɗannan yan mata ne don kai hare-haren ko da yake masana irin su dr bawa abdullahi wase na maganin dai akwai abun dubawa a nan Eh, eh, ba zai yiwu ba dalilin da ba zai yiwu ba kuwa shine su waɗannan 'yan mata an kama su kuma sun san irin yanayin yadda ya kai aka kama su makaranta aka fitar da su aka zo aka eh, kai su inda aka kai kuma kafin nan sun san akwai sunan waɗannan 'yan boko haram amma yaran da za a yi amfani da su idan muka yi la'akari da abubuwan da bincike ke nuna mana Kananan yara ne kusan duka wadda aka same su mata da suke wannan ba wadda suka kai shekaru na waɗannan 'yan mata da aka ɗauka daga cibok wadda shekarun su ya tashi daga sha bakwai zuwa sha takwas wadda suke so su gama makaranta suna gwadawa na ƙarshe zai iya yiwa mu muna da sanatayen cewa kafin a kama 'yan matan Chibok akwai lokuta da yawa an kakkamu mata da kuma yara mata a akalla a kasar abin da yake hannunsu a yanzu ya kai sama da ɗari biyar banda wannan guda ɗari biyu da da shida na wadda aka yi a rana ɗaya to zai iya yiwa ƙanana daga cikin waɗancan za a iya amfani da su na farko na biyu sauran mutane da suka ɗebe su da 'ya'yansu su ma yaran wadda ba su yi wayo ba har yanzu watakila da wadda suka kai shekara goma sha uku yanzu suna wajen sha takwas kenan a gunsu wadda kuma suka kai shekara goma sha biyar da aka ɗauka yanzu sun kai ah, waɗansu shekaru wadda suka kai inda aka kai so kaga waɗannan su ne za a iya amfani da su kashi na uku za su iya amfani ma da 'ya'yansu sabili da su ma hankalinsu ya riga ya fitar daga irin tunani irin na sauran jama'a da aka faɗa to duk abin da suka yarda da shi iyalansu ma sun yarda da shi za su iya amfani da waɗannan za su kuma ɗauka kamar shahada ce. Fata dai shine Allah ka kwashi wannan matsala ta 'yan bindiga masu tada kiri bayan da yanzu ma haka ke neman durkusar da arewa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Suke tarkata yaran mu da makamai suna ta tasaran junansu. Da alamar adalci to mai zai hana su cakuɗa 'ya'yansu. Kayan maye suka ba su. Kafin mu karkara shirin ga takaitattun labaran duniya. Ƙungiyar mayakan Al-Shabaab ta ɗauki alhakin kwantan ɓauna da aka yi wa wata motar safa a arewa maso gabashin ƙasar Kenya jiya Asabar, inda aka ware mutane 28 da ba musulmi ba daga cikin fasinjojin motar 60 aka kashe su. Ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayi ta ce harin martani ne kan samamen da jami'an tsaron ƙasar Kenya suka kai kwanan nan kan wani masallaci a Mombasa. Motar dai tana kan hanyarta ne zuwa Nairobi. dan kungiyar ya yi garkuwa da motar kimanin tazara kilomita hamsin da garin mandera dab da kan iyakar kenya da somalia ƙasar mali ta ba da tabbacin sake samun wani ɗauke da cutar ebola yayin da kuma aka yi wa waɗansu majinyata biyu gwaje-gwaje domin tantance ko suna ɗauke da ƙwayar cutar ko kuwa babu jiya asabar gwamnati ta ce an keɓe mutumin da ke ɗauke da cutar kuma ana yi mashi jinya da ta kamata Ƙasar ta Mali tana sa ido kan sama da mutane 300 da suka yi cuɗanya da masu fama da cutar a yunkurin ƙasar na shawo kan yaɗuwar cutar. An tabbatar da mutane bakwai ɗauke da cutar a ƙasar ta yammacin Afirka kuma duka mutanen banda na baya-bayan nan sun mutu da wannan cuta. sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya ce har yanzu akwai sauran rata mai girma a tattaunawa tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya masu ikon faɗa ji. yayin da ranar da aka ayyana ta cimma matsaya kan ayyukan nukiliya na Iran ke karatowa. To madalla da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can an jima za mu sake dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa mu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.